yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ta daidai da sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da daya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasa na hamsin da takwas daga cikin jeren jiyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji jama'ar musulmi idan ba manta ba muna cikin suratul baqara wadda suratul baqara kamar yadda muka bayyana a farko ta sauka ne a garin madina madina wata matattara ce wadda ke cike da al'ummomi iri-iri addinai mabambanta ƙabilu daban-daban mutane daga mabambantan ƙasashe don haka allah maɗaukakin sarki da yake alƙur'ani littafi ne wanda ya daidai da kowane zamani ya daidai da kowane gari ya kuma daidai da kowane irin kwamacalar al'umma da kuma tattaruwar addini suratul baqara da suratul ali imran da suratul nisa da suratul ma'ida waɗannan surori su ne surorin farko-farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara saukarwa a garin Madina saboda dacewa da cancantar yanayi na alkur'ani shi kaɗai ne littafin zamani shi kaɗai ne littafin yayi shi kaɗai ne littafin da ya dace da kowace al'umma a farko farkon surar allah maraukakin sarki bayani dangane da mummunai yan aljanna ya magana dangane da munafukai waɗanda kullum manufarsu ita ce su taɗiye addinin musulunci sannan ya yi magana dangane da baƙaƙen kasuwar maguzawa waɗanda yake ba abin da suka sani sai bakan magana da ashariya sannan kuma ayoyi da muka karanto a cikin makonni kaɗan da suka gabata sun yi ta maganganu dangane da yahudawa da kiristoci waɗanda su kuma kullum makirci shine suka kware a kai a jiya karatunmu ya kai awa ta ɗari da goma sha takwas wadda take hikaito mana wata mummunar aƙida da wani mugun ra'ayi na baƙaƙen kafiran maguzawa wanda insha Allah ta'ala a kan wannan aya za mu sake tashi saboda alƙawuran da muka yi na tattauna wasu matsaloli <clears throat> dangane da ƙalubale da ake jefawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin ƙalubalen da aka jefa annabawan da suka gabace shi الله madaukakin sarki ya وقال الذين لا allazina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم sai ce wa qala na la ya'lamuna mutanen da ba su da ilimi wato jahilai waɗanda ba su san Allah ba daga cikin maguzawa suka ce laula yukallimuna Allah yana yasa ne Allah ba zai magana da mu ba idan har Muhammadu gaskiya yake yi au ta'tina aya ko kuma wata aya ta zo mana wadda za mu tabbatar da gaskiyar shi wadda mu muka yadda da ita Allah madaukakin sarki ce ba abin mamaki ba ne kazalika qala alladhina min qablihim kafiran da suka gabaci waɗannan kafiran ma irin wannan magana suka faɗi me yasa Allah ya ce ta sha ba haƙƙulubuhum saboda zukatansu sun yi kama da juna don haka maganganunsu suke iri ɗaya yamma ma Allah maɗaukakin sarki shi ya riga ya saukar da alƙur'ani alƙur'ani ya isa aya don haka ya ce ƙabbayyan hakika mu dai mun bayyana ayoyi mu qaumin yuqinuna ga duk mutanen da suke neman tabbas duk waɗanda ke neman gaskiya alqur'ani ya ishe su amma mutum ya ce ba zai yarda da alqur'ani ba har sai ya ji murya Allah to in ya ji murya Allah kuma zai tsallaka zuwa ga irin ra'ayin bani Isra'ila cewa ba zai yarda wannan murya ta Allah ba ce su ya ganshi idan kuma ba zai da Allah zai ce to gaskiya mai rufa'ido aka yi mishi don haka duk lokacin da Allah ya faɗa maka iya abin da ya san zai gamsar da kai ta yadda idan ka tsawa jayayya in Allah ya so ya azabtar da kai a bisa hujja sai ya kawo maka abin da kake nema kuma sai ya hana ka imani shi yasa a can baya a tafsiranmu na baya ga waɗanda suke lazimtar sauraron waɗannan tafsirai mun zo mun tattauna tafsirin aya mafi girma a cikin alkur'ani da ta jefa wa kafirai kalubale Allah madaukakin sarki ke cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan har kuna shakkar alkur'anin da muka saukar wa bawan mu fa'tu bi suratin min mislihi Tunda kuma larabawa ne kun iya saboda iyawar larabawa ƙurayshawa jama'a duk shekara ƙarshen tika-tika takan ƙare ta gasar waƙoƙin larabawa a kan ƙuraishawa kuma babban alƙali da yake alƙalancin ba ne shi ne zuhair ibn abi sulma duk wata waƙa da aka yi aka yi ta gasa tun daga yankunan larabawa yankunan larabawa gasa za ta tike a garin makatun a jahiliya kuma alƙalin gasar shine zuhair ba ƙuraishe ne kenan in fasaha ce larabawa sun kai sun komo sai Allah madaukakin sarki ce to tunda kun ce alqur'ani ƙarya ne sai ku zo da ainihin wani irin alqur'ani ko ba da sura guda ce amma sai Allah yake min mislihi wanda ba a samu su zama iri ɗaya da alkur'ani wajen fasaha da iyawa da ƙwarewa da gogewa wadda in shuhaba a kunnin dunin ma sannan su ku kirayi waɗanda za su shaidar ku a mafadan da Allah don dai shi annabi Allah ne ke shaida shi to ko kuma ku nemo naku iyayen gidan in kuntum sabiqina idan har da gaske kuke cewa qur'ani ƙarya ne kuma ko kuna da fasaha da ta fita alqur'ani Allah yake fa in lam tafa'alu idan fa har ba ku yi haka a yanzu ba walan tasalu fau fau fau ba za ku taɓa yin haka ba fattakun mara lati wa ko da nasu wal hijara don haka sai ku ji tsoron Allah kada Allah wa dabbaka ku a cikin mutum da mutane ne da duwatsu makamashinta wa iddat lil kafirin kuma wannan wuta an yi tattalin ta dan kafirai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga sahabi abu huraira wanda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma min nabiyyin min al-anbiya babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya turo illa qad utiya min al-awati ma mithluhu amana alaihi al-bashar sai da aka ba shi ayoyi waɗanda irinsu matuƙar ɗan adam ya gani zai yarda da su duk wani annabi da ya zo sai da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi aya da alamomi da mu'ujizoji da karamomi da dalilan da in dai mutum ya gani zai yarda da shi idan da kuma ta bayananmu na jiya ba muka ƙara da bayanin cewa a kowane zamani Allah maɗaukakin sarki na baiwa annabawa ayoyi ne daidai da gwargwadon abin da ke ci a wannan zamani a zamanin annabi musa sihiri bukanci rufa'ido shi ne yake tashe saboda haka lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya turo Musa sai ya turo shi da mu'jiza wadda take karya sihiri zamani da ya ɗan bisa kaɗan a cikin wannan ƙabila ta bani Isra'ila amma saboda an samu bambancin zamani da bambancin al'umma da kuma bambancin gari sai Allah maɗaukacin sarki ya turo Isa shi kuma da ya tashi sai ya zo da mu'jiza wadda take karya tsubbu da kuma ainihin rufa idan masu rufa ido a wannan zamani don haka kowane annabi Allah na ba shi irin mu'jizar da ta dace da zamanin shi a zamanin hudu da salih a wannan lokacin ƙarfi ake fama da shi don haka Allah maɗaukakin sarki ne waɗannan annabawa masu ƙarfi a waɗannan zamunna da muka taho jama'a tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kowane annabi Allah na ba shi ayoyi ne irin waɗanda ɗan adam in gani zai imani da su sai kai tunani wannan zamanin zamanin ci da ƙarfi ne wannan zamani ne na ilimi zamani ne na fasaha zamani ne na haɓakar masana'antu don haka Allah maɗaukakin sarki ya hore wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a waɗannan siffofin amma waɗannan siffofin sun fara bayyana a cikin alqur'ani kaf dan haka sai ce wa inna ma kana allazi utitu ni mu'jizar da aka bani ayar da aka bani awhatu Allah ilayya wahayi ne Allah ya muni فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ناك إنا فاتن zan fi dukkanin annabawa biya a ranar alkiyama na'am wannan zamani zamani ne na ilimi duk wata ara da duk wata ƙasaita da musulmi za su ta hanyar kuɗi ba zamani ne na nuna ƙasaita da kuɗi da dukiya ba don haka za ka ga tun daga yancan zamanin har zuwa yau da a taɓa samu a tarihi cewa wani musulmi ya fi kowa kuɗi a duniya ba amma ana samun musulmi daga cikin masu kuɗi to wannan zamanin ba zamani ne na ƙarfin kuɗi ba tun daga wancan zamanin har zuwa yanzu ba a sami wanda za a ce wannan musulmi ne da ya fi kowa ƙarfin jiki ba saboda ba zamani ne na ki da ƙarfi ba amma tun daga wancan zamani har zuwa yanzu a kowane karni a kowane zamani daga cikin zamanna sai an samu musulmi sun zama zakakurai sun yi fice a kowane fage na ilimi wannan zamanin kenan da aka samu musulmi suna neman su koma sahun baya to ba addinin musulunci ba ne lalacewar su ce ta zamani amma a zamanin nan da suka gabata musulmi su ne kan gaba a kowane zamani da biyo baya musulmi su ke kan gaba hatta waɗannan ilmomin da ake alfahari da su na kimiyya da fasaha musulmi ne suka gano mafi yawancin su ɗaurukan shekaru da suka gabata to me ya samu musulmi a wannan zamani lallai musulmi su tsaya su binciki kansu sun sauya salon tafiya daga tafiyar waɗanda suka gabace su ina mana addu'a ta musamman ina fatan Allah ya dawo da musulmi cikin tunanin su da taitayinsu yadda za su zage domin neman ilimi da kuma zakakurai da zama gogaggu a fage na ainihin ilimi kuma barin ba duk irin abin da zaka bayyana da shi a yau a duniya ko makiyan addinin musulunci ba sa kallon ka a matsayin barazana sai in sun ga za gagara da ilimi a lokacin ne za su ga ka zama barazana sasa kullum nake gaya wa matasa idan kuna son ku bakanta wa makiyan addini rai to ku zage game da ilimi da kuma yada ilimi rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wani kafin ko ya ruwaito wani kafin wanda yake taro da 'yan uwan shi kafirai yake ce musu ya ku masu saurare na musulunci tun daga ƙasashen najeriya har zuwa ƙasashen eritrea musulunci tun daga gabas ta tsakiya har zuwa ƙasashen yammacin duniya ba mutuwaye ba su ma yayi ya ce kuma wasu matasa suna nan sun yi ilimi suna ta yayyafa mashi ruwa idan kuka sake suka gama yayyafa wa musulunci ruwa ya farfaɗo ba za ku sake sunar da shi ba tsarki ya tabbata ga Allah waɗannan kafiran a yau su ne suka shigo waɗannan ƙasashen namu suke ƙoƙarin amfani da matasanmu musulmi domin mayar da addinin musulunci ya zama tarzoma saboda suna ganin cewa haɗari ne a samu wannan matashi ya fara wasu a masallaci yana karantar da su haɗari ne a samu wannan ya fara wasu a makaranta yana karantar da su domin duk mutumin da ya zauna ilimi yake baka da hujjar da za ka yaƙe shi amma duk mutumin da ya ɗauki makami kana da hujjar da za ka yaƙe shi cewa ɗan ta da zaune tsaye ne don haka matasa ku gane a wannan zamanin mummunan makami da ke zama barazana ga dukkanin kafirai shine ilimi don haka kar ku sake a same ku a sabon baya bangare da ilimi shine babbar ujiza da Allah maɗaukakin sarki ya gagarantar da annabi Adam kuma ubanmu da ita wa allama Adam al-asma'a kulla Allah madaukakin sarki ya sanar da Adamu sunayen abubuwa baki da sun ma'arazahun ala mala'ika faƙala an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqina Kuma da kuke cewa in an halicci wani halitta bayan ku to barna zubar da jini ne a bayan ƙasa to ga sunayen halittun nan ku faɗa min abinda Allah ya ce mala'iku da. kamu la ilma lana illa ma 'allamtana sai suka ce babu da wani masaniya ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu kuma ba ka riga ka sanar da mu wannan ba sai Allah ya juya wurin annabi Adam tun da ya riga ya karantar da shi wa allama Adam al-asma'a sai ce ya Adam ha anbi'uhum bi asma'i ha'ula'i sanar da su karantar da su yanzu da wannan ilimi ne kenan annabi Adam ya ɗaukaka akan mala'iku sarki ya tabbata ga Allah a cikin tattawar mala'ikun nan akwai wani hamshakin malami shi kuma daga cikin aljanu yake da ilimi adamu ya ɗaukaku a kan shi duk ilimin shi duk daɗewar shi duk gogewar shi mala'iku duk daraja su duk karama su yanzu adamu ya fi su tun da ya san abin da ba su sani ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce su mishi sujuda don haka ilimi shi ne gaban gidanmu jahilci ba gaban gidanmu ba ne na kaga Allah yana goranta wa waɗannan waɗanda su ya bayyana a cikin maganganunsu Allah ya ce wa kalan lazina la ya'lamuna masu irin wannan magana jahilai ne ba su san Allah ba ba su san ilimi ba me suka ce law la yukallimuna Allah ina ma da a ce Allah ya magana da mu aw ta'tina aya ko kuma wata aya ta zo mana kaga waɗannan ayoyin da suke nema fa kuma Allah maɗaukakin sarki ya taɓa saukar da su a wasu zamunna a matsayin aya da wannan za ka tabbatar da maganar da ta gabata cewa a kowane zamani da irin ayar da Allah yake saukarwa abin da shawa mutanen maka suke nema da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ya magana su ji Allah za su yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayar da suke nema ita ce Allah madaukakin sarki ya nuna wa bani Isra'ila a zamanin Musa da suka ji murya Allah sai kuma suka ce ba za su yabba ba har sai sun ga Allah gaba da gaba awa da suke nema ita kuma banda muryar Allah suna son ne a samu taguwa ta fito ko kuma wani abu makamancin haka a zaman nan da waɗannan hanyoyin Allah maɗaukakin sarki ya ji ya kawo wasu al'ummomi suka ƙaryata kuma Allah ya azartar da su Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ƙur'ani ya ba mu labarai masu ɗimbin yawa dangane da irin wannan ƙalubale da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bari ka ji a wani wuri inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa idza za'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah idan kuma da ayar za ta zo fa sai su ce fau fau fau wallahi ba za mu yarda ba sai an ba da irin ayar da aka baiwa annabawan Allah kaga matsala sun ce ayar ta zo ko ce Allah da yake masanin abin da ke cikin zukata ne ce suna faɗin cewa a kawo ayar fa inda kuma ayar za ta zo ba zai su ce gaskiya ba za su yarda da wannan ayar da aka zo da ita ba sai in ta zama irin wadda aka bai wa manzannin Allah da sau gabata ne tambayar ita ce sun yadda da wani manzo ne daga cikin manzannin Allah ba sai bada shi ba amma neman jayayya ce kafiyar da shi suke cewa a ba su irin ayoyin manzanni na da Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin inda ya dace da ya aza manzancin shi kuma Allah ya aje manzancin shi akan Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka abin yake idan Allah ya so ya jarabce ka sai Allah ya turo wanda kake ganin kaskantacce ne a idanka sai Allah ya ce shine madaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi cikin kakannin shi babu wanda ya taba sarauta cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda za a ce ya shahara da kuɗi sa'an nan ya tashi a matsayin maraya su kuma ƙuraisha suna ganin marauci na ƙasa ce sai suka ce to wai idan har Allah zai aiko da manzo yanzu nan ba zai samu wani wanda yake tarihin gidansu cewa ma masu kuɗi ba ne ko masu sarauta ne shin ba za a samu ma wanda uban shi yake nan duniya ba balle a kalle shi da galihu sai Allah yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin inda zai aje manzancin shi sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah Allah yake duk waɗanda suke mishi ganganci ya ce ga yadda yake so su ce ba haka ba Allah yake kaskanci zai same su a wurin Allah wa azabun shadidin sannan azaba mai tsanani za ta same su bima kanu yankuruna saboda irin miyagun kulle da suke wa Allah Allah ce kaza sai ce a su sai dai kaza Allah ce to kaza din sai ce sai kuma kaza to wannan makirci ne wannan kulle suke wa Allah Allah madaukakin sarki ce zai dora musu kaskanci a wannan rayuwa ta duniya sa'annan kuma za su tashi cikin tsananin azaba a lahira wannan alkawarin da Allah ya yi wa Quraishawa ko ya tabbatar musu da shi suka fito yaƙi afuwan suka fito kasuwanci wanda yake kasuwanci ne da ba su taɓa zuwa irin shi ba suka ciyo ribar da ba su taɓa ciyo irin ta ba suka yi tattalin makamai suka shirya ƙarfi waɗanda za su zo a yaƙi musulmi suna zuwa wata 'yar duniya wata 'yar ƙaramar kasuwa a bayan garin madina sai suka taru suka ce a zauna nan a yi kalan kuwa a yi biki yan farauta su zo su busa sarewa a sha giya yan mata su yi waka makaɗa kowa ya zai kece raini suka ce a shiga cikin garin madina a kamo muhammadu a zuwa ɗaure shi a tafi gida da shi a je an nuna mishi bai isa ba masu hankalinsu suka ce a ku bari a je a shiryo mana wawayen cikinsu su abu jihar suka ce a su wallahi ba matsorata ba ne a nan za su buga kalan kuwa kuma a kama muhammadu a yi rawa a gaban shi da yan mata ya gani a wulakanta shi a ɗaure shi a tafi makka don su nuna wa duk wani saurayi cewa su ba ban wasa ba ne masu hankali suka ce in a je a shiryo wawaye suka ce a to galibi irin waɗannan wawaye irin su aka fi jin su ya aka kuma su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin yadda ainihin madina take jama'a da kuma yadda babar take kamar ka kwatanta yadda zariya take da yadda ainihin zaɓi take kusan haka ba ce wato madina tana cikin gari sannan kuma zaɓi ainihin kamar ka ce badar ita kuma tana can saman bypass haka ne annabi ya ji labari ga su can sun taru a bayan gari ga irin maganganun da suke faɗi gari na wawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fito da aka fito sai ya samu wata matattara ta tara matattarar jama'a kamar ka ce daga nan zariya din kuma zuwa dogarawa Allah cikin ikon shi ya azurta mu da wasu malamai ne a kasar Saudi Arabia da yawancin su sai da su Malam Abdullahi Ali Bassam wanda ya sharhin Global Maram ya sharhin Umdatul Ahkam malamin mu ne dattijo ne ya kai kusan shekara 80 a duniya yakan kwashe mu a mota jeep sai je na nuna mana ire-iren waɗannan wurare wani lokaci ta kai matuka har sai ya tabbatar mana daga wuri kaza zuwa wuri kaza kilomita kaza ne sai ce ku rubuta sai ce Allah ya yi mana baiwa mu ba mun karatu kuma a garin mu aka waɗannan abubuwa don haka ku zo mu je mu nuna mu shi ka gani nake ɗauko maka misalin yadda kai mutumin wariya misali zaka iya fahimta da ya fito da sahabbai daga cikin garin Madina ya tara su a wani wuri shine misalin yadda zariya take da dogarawa ya tara su yasa suka yi sahu sai ya ɗaga hannu yana addu'a ya ce wa Allah ga sunan sun zo za su kare addininka idan ka bari aka hallaka su ba za a sake bauta maka ba har abada a duniya don su kaɗai ne musulmi ya Allah ka taimake su Allah ka taimake su don za Allah ya rinka addu'a har sai da mayafin shi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam sai na abu bakar ya ce ya rasulallah wannan addu'a ko ɗaya daga cikin mu yayi ta isa balle kai a tafi a fata ta. aka je aka shata batta suka ce a fara karo da karo tukuna su fito da gwarzo musulmi ma su fito da gwarzo suka fito da wani kafce can kato ibn wad sai manzo Allah ya ce aliyu tashi ka tare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ali haidara kenan eh haidara haka mahaifiyar shi ta sanya mishi me ma'anar haidara gaban da kusar waki baya gudu kenan sai na ali da ya je sai wannan kafcicen kafiri da ya dube shi ya ce haba ba dan gidan abu dalibin ba ne kai kuma kana yaro duk mun san ka kaza kaza zai zai kashe wa aliyu jiki da suka yi wannan mubayawa aka ga aliyu ya raba shi biyu shi kenan sai ta hargitse shi ne sai aka fara malhama sai buge in buga sai da aka kama guda saba'in aka kashe nan take sannan kuma aka kama saba'in aka ɗaure aka shigo da su cikin garin madina wannan shine kaskanci na farko wanda yake ƙuraishawa tun da suke ba su taɓa ganin shi ba ragowa da suka koma gida zuwa suke su tari gefen ka'aba sai su tagumi sai su shiru wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai hawaye na zuba shine sayusibu alladhina ajramu sagarun inda Allah waɗannan da suke wa Allah wauta suke wa Allah ganganci Allah yake sai ya kaskanta su a wannan duniya sannan ranar lahira sai musu azaba azaba mai tsanani saboda irin makirci da suke wa Allah babu irin makircin da ba su yi wa addinin Allah ba sun yi da daddare sun yi da rana sun shiga sun fita kai al'amari ya kai ta musulmi sun yi gudun hijira zuwa kasar habasha wurin sarki najashi sarki najashi ya ba su sarki sun zauna suna sallah suna ibada suna cin abinci hankalinsu ya kwanta makircin mutanen makka sai suka tura Amurbin al'as a lokacin bai musulunta ba ya tafi da kirgi fasu masu kyau ma sarki na jashi yana su yi auren ƙwarishawa yau sai suka ce ai kyauta suka kawo mishi karaba ce ya tashi ya murna ya ji daɗi daga ƙarshe sai amrubun al'as ya ce sai dai kuma ran kai dade akwai wasu yara ɗayanmu ne sun yi wani rashin kunya sun taho gurin ka ka ba su mafaka shine manyan mu suka turo cewa ka ba mu waɗannan yara za mu koma da su gida ba a je a labartar da su sai sarki na zashi hankali shi ya tashi ya ce kuna nufin ɗan aiken manzan ƙarshen zamanin zan ba ku je ku kashe ashe amur bin al'as ashe kai dattijan banza ne ya zazzage shi ya ci mutuncin sai ya kore shi kaga nan ma menene sararu kaskanci ne da wulakanci haka Allah madaukakin sarki ka wulakanta su duk inda suka yi makirci wa manzon Allah sai da Allah ya kaskantar da su sai da Allah ya wulakanta da su to kun ji wannan kenan sannan a wani wuri Allah ya ce wa qalu kafirai suka ce lam nu'mina laka fawfau ba za mu yarda da duk abin da kake fadi ba hatta tafjura lana min al-ardi har mun ga ka mana da ruwa daga ƙasa mu ga ka ce ƙasa ka ci gaba da kulkulo da ruwa kawai in dai ka isa kun ji ga aya an kawo muku ta alƙur'ani ita wannan ayar ta alƙur'ani jama'a su da kansu fa sun yarda cewa ta gagare su saboda alkur'ani ya taɓa sauka jama'a duk makka aka rasa wanda ya san ma'anar wata aya kwaya ɗaya kalma kwaya ɗaya kuma da harshen su na larabci Allah ya ce innahu zanna allan ya innahu zanna allan ya menene ya duk makka a je a tambayi waccan inna ku ne kuka dade a duniya karu wani ku ne kuka yi gwagwarmaya ina ma'anar ta yace Allah shi ma bai sani ba suka ce to ai kuwa mun ji kunya mu ce ne kuma abin ya gagare mu sai suka ce a naɗa wakilai a sirrance su je ƙauye su je su jiyo ma'anar wannan kalmar don kadde su ba da kai muhammad ya kure su sai aka haɗa wakilai wakilai suna tafiya suna shiga wani ƙauye na larabawa bayan garin makka sai suka samu yawo ɗan ƙarami ya saka kibiyar shi a jikin kwari da bakawa harba da ya harba wajen kibiya ta yi nufa sai ce ka da sahani allah ya ma'ana ɗan yaro ma yana kalmar amma duk muka ba ku sani ba ya kibiya ta ta yi kamar ba za ta dawo ba shi ne ma'ana innahu zanna allan yahu kafiri da yake kafirci zato yake ba zai dawo ga Allah ba sai suka ce oh shawa mun ji kunya kaga sagarun inda Allah Allah ya kaskantar da su dan haka duk wanda ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi ka sa mishi ido malamai suka ce kana khin sakhratin yawman li wai rago ne ya zo yana karo da dutse me ya kamata a ce rago don Allah ka ji tausayin dutse ka bi tausayin kanka rago haka duk wanda ka ga ta musulunci wallahi a nemo likafani karshen shi ya saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa sun taba cewa ma ba za su yadda da annabi ba wai sai ya sa kasa ta bugo musu da ruwa aw takunu laka aw takunu laka jannatun min nakhil ko kuma mu ga cewa kana da wata gona ta dajinai wadda sai dai ka shiga kawai ka ɗiba mu ga kana ci kana sha ba wahala Allah ya fito maka da ita wa inabin da inabi a ga kana da wata supermarket wadda Allah ya buɗe maka kawai ka ɗiba ka ci kyauta an gane fatusajjira al-anhara khilalaha tafjira sannan a samu ƙoramu suna kukkugowa a tsakankanin waɗannan gonaki na dabino da inabi a ga ga ruwa ga gonaki ga fadamu ga ni'ima ku ji fa au tusqita samaa kama da amta alaina kisafan ko kuma ka sa sama ta bangalo wani bangalo na sama ya zo danne mu in ba ga tsoro da ba ka ce ba ayi ummana kafirai kenan au atiya billah ko kuma ba ga tsoro ba ka zo da Allah din mana Allah ya zo mana wa'azin wal mala'ika kabila mala'iku su zo mu gansu gaba da gaba kafiri kuma ga koran tsiya <laughs> kafira akwai su da cika baki jama'a wallahi sai ka karanta al'adabul arabi za ka ga qur'ani ya yi gaskiya wajen irin yadda yake ba da labari suna da cika baki kai da irin waɗannan maganganu don Allah mai hankali na yin su Allah ya zo da kanshi mana yau mala'iku su zo mana mu su ido da ido wallahi ko sarkin aljanun garin su bai aiko da dan karar jaririn da aka haifa shekaran jiya wanda ba su zai yi ya ji suna cewa mala'iku su zo gaba da gaba a gansu aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko kuma in dai da gaske Allah ya aiko ka ka da gidan zinari kana nan kwana kwana cikin tabo kana ce mana kai manzon Allah mu ganka da gidan zinari aw tarqisis sama' Ko eh, aukar tashi sama ko ko mu kana tashi sama mu kana tashi sama kana takawa sama amma fa sai suka ce walam nu'mina li ruqiyyik ba za mu yadda da hawa saman naka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu in ka hau saman sai in ka zo da littafi wanda za ka iya karanta ka ji shigantaka duk makawaye iya karatu kuma baƙaƙen jahilai ne kuma sun ce sai an zo da littafi mutum ne suka iya karatu sai Allah ya ce kul idan zagi ya zagi na magurawa da baƙan magana da zazunci ko to sai zikiri sai Allah ya ce kul subhana rabbi ka ce musu tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ne ai mutum ne kuma manzo ne ina zan iya muku waɗannan abubuwa iya ayoyin da Allah ba ni sun isa tun da kun ce da za ku yarda ba sai an yi kaza sai an yi kaza matsayina bai kai in kawo muku waɗannan ba Allah ya so su ne shi yasa annabi ya bada wannan amsar shi ne duk lokacin da kafirai suka jefa kalubale da annabawa idan Allah bai so su da su ci gaba da rayuwa ba sai a amsa musu kalubalen sai kuma su karyata to suka karyata kuma shi kenan sai Allah ya ce Allah ka ta zo iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi ba za su faɗa babba ba sai ya zo da aya yace kamar wata aya sai suka nuna farin wata sai suka ce wannan wata ya tsage biyu rabi ya tsaya rabi ya sako garin nan na makka sai manzo Allah ya kwashe roki Allah sai watan ya tsage da ya tsage suka gani gashi nan da daddare suka gani tsawon awanni kowa sai da aka kira shi a garin ya zo gani ga rabi a sama ga rabi a jabalu abi qais sai suka ce eh, lallai abin na ka waka sai ta muhammadu eh to wallahi wannan rufa'i ba kai mana ba za mu yadda ba haka mu amma da yake Allah ba shi cikin sunnan shi zai hallaka wannan al'umma sai aka saukar musu da fai aka saukar musu da yunwa suka ganabaita suka koma suna cin bushe saboda yunwa da bala'i in ka ɗaga kanka sai ka ga hayaki da yake tashi nan ko ba hayaki ba ne yunwa ce kawai ta gizo a idanka sai kake ganin kamar hayaki ne ke tashi suka turo abu sufiyana ta ce to abu fiyana kai ne da gacin garin nan ka je roƙar mana ɗan wannan na kai mun ya hallaka mu kuma to wace riba yake ai mun ya hanshi ne to wannan addu'a da mana kuma to me wace riba yake ka gani ga tsoro da ban tsoro haka suke kafirai Shi shine alfazazi yake cewa Laza, abu sufyan min bi sul'ihi abu sufyan ya lallabo to ya muhammad mu dai danginka ne mu iyayenka ne mu kakanninka ne daga mun dan yi magana ka tashi ka roƙi ubangiji shi ne na ta'azantar da mu haka ka gani suna da ire-iren waɗannan maganganu amma kuma da zarar musibar ta zo za sa iya jurewa Allah maɗaukacin sarki kiyaye kuma waɗannan na daga cikin wurare da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin irin ƙalubalen da suke jefawa annabawan Allah a wani wuri cikin suratul furqan Allah cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana kafirai waɗanda yake sun yanke tsammani ba za su haɗu da mu ba ranar alkiyama cewa suke laula unzila alaina mala'ika me yasa ba za a saukar mana da mala'iku ba aunara rabbana ko kuma mu ga na namu Allah yake laqad istakbaru fi anfusihim wannan maganar ba komai da ke girman kai ne da ke tattare da su kawai wa utuwan kabira sannan kuma sun yi rashin kunya rashin kunya babba ka dubi Allah madaukakin sarki ka ce in ba ga tsoro da mala'ikun su zo mana idan mala'ikun suka zo ba a iya ne mala'ika ɗaya sai hauke in kana illa sai hatan wahida mala'ika jibril tsawa kawai yake wa mutanen duk garin da aka halakar da su sai su yawo gari gaba ɗaya fa asma'u fi diyarihim jasimina gaba ɗaya sai su bushe ta da kowa a gurgurfani Allah wuce ka Allah ya gana fiha kamar bai taɓa rayuwa ba to wani cika baki za ka yi dalilin da ya sa muke jaddada mana wannan jama'a har yau akwai mutanen da an karanta musu alkur'ani an karanta musu sunna sai su zukatansu ba su natsu ba to kai ne wa'azi ba ka da wani abu bayan alkur'ani da sunna ka ji dai abin da annabi ya ce duk da suka yi wannan irin sharkota sai ce subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ni dai manzo ne kuma mutum ne duk waɗannan abubuwan da kuka faɗi ba zan iya ba da kai ma an kai wa'azi ka faɗa musu sun ce da ba su ka faɗi sun ce ka rabu da su kawai kar ka tsaya ka ɓata kanka lokaci kar ka ce sai ka yi ƙoƙarin ƙirƙiro abin da suke nema domin wai shi ne kawai zai sa su yadda sai ka ce a wannan abin da kuke nema ba mu da shi domin matsayi ne mai karatu ne amma dai ga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a matsayin nashi ayoyi Allah maɗaukakin sarki kiyaye kamar da na fara faɗi jama'a Allah a cikin sunnan shi ta aiko annaba da manzanni yana aiko annaba da manzanni ne daidai da kowane zamani da gwargwadon irin baiwar da Allah maɗaukacin sarki yi wa mutanen wannan zamani dukkan wani malami a wannan zamanin lallai ya tsawaye wa alkur'ani kyakkyawar fahimta kuma ingantacciyar fahimta fahimta wadda za ta tabbatar da cewa alkur'ani gagara baban gagararru ne a kowane zamani kuma gagararru na kowane gari idan ba haka ba to haƙiƙanin al'amari mu'jizar alqur'ani ba za ta bayyana a bakin wannan malami ba ita ko mu'jiza ta alqur'ani shi kanshi alqur'ani ne mu'jiza Dan haka ko kafiri ne ya ɗauki alqur'ani sai ya ga wannan mu'jiza don haka mu'jizar alqur'ani ba ta da alaka da cewa mai karanta shi kafiri ne ko mai sauraren shi mumini ne a'a kowaye ya ji alkur'ani ya kamata ƙur'ani ya zama mu'jiza alqadi iyal a cikin ashifa ya ruwaito cewa wani kafiri ne wata rana ya ji ana karanta suratu yusuf sai aka zo salam mastai asu minhu khalasu jiya. yan uwan annabi yusuf kun san sun ɗauki annabi yusuf sun tafi da shi ya ɓata. suka dawo kuma suka ainihin roƙi mahaifin ya ba su binyamin bunyamin ma aka tafi shi kuma wani hali ya sa shi ma ya salwanta to suka yi iyakar dabaru sarkin masar ya ce ba zai ba da wannan ɗa ba sai suka koma gefe guda suna ganawa to wannan ganawar da suke ta Allah ba da labari a cikin ayan nan falamma stai asu minhu da suka ɗebe tsammani ba za a ba su yaron nan ba na jiya sai suka koma suna ganawa wani balarabe ba musulmi ba ne yana jin wannan aya sai ya faɗi juda. aka ce lafiya ya ce ya yi juda ne ga wata fasaha da ya ji a cikin waccan magana aka ce kamar yawa ya ce wannan magana ba ne mutum ya yi ta ba sai dai mahalicin mutum sai ta mishi to kai wa kai ka san haka ce shi ya tabbatar da wannan magana ta fi karfin dan adam jama'ar musulmi ku dubi ba musulmi bane amma ya ji irin fasaha da gwanintar magana da iya tsarin magana da ke cikin alkur'ani yana tabbatar da cewa wannan magana ba dai mutum ba ta fi ƙarfin mutum don haka shi alkur'ani a kowane zamani a kowane wuri hatta waɗanda ba sa jin abin da ake cewa ya kamata su fahimci cewa alkur'ani ya sha bamban da duk wani abu to don haka idan za karatun alkur'ani ka iya karatun alkur'ani da tajwidi idan za ka fassara alkur'ani ka iya fassara alkur'ani wadda za ta fito da mu'jiza ta alkur'ani mai girma a wannan zamani zamani ne na kimiyya da fasaha kamar yadda nake faɗa mana kuma wallahu a'lam da Allah zai turo annabi a wannan zamani lallai ne annabi zai zo da siffofi kai tsaye na zamani to amma da yake Allah ba zai sake turo da wani annabi ba sai ya turo da wannan alkur'ani wanda yake cike da kimiyya da fasaha duk wani abu da ake nema na kimiyya da fasaha yana nan a cikin ainihin wannan littafin shi yasa ina so in yi amfani da wannan damar kamar yadda na faɗi insha Allah ta'ala in bibiyi wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani jama'a in tunasashe mu waɗannan irin mu'jizoji na alƙur'ani waɗanda yake a waɗannan zamanin sun bayyana sun ƙara bayyana kaga dai jiran jiyar waɗancan ayoyi da muka karanta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa duniya ta kusa ta shiga wata ya tsage yanzu wannan aya ta sauka ne shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta gabata amma fa sai cikin 90s ɗin da suka gabata wato shekaru sha tara zuwa ashirin sannan ne turawan america suka taɓa tura wasu astronomers wato wasu masu ilimin 'yan sama jannatin suka tafi duniyar wata aka kashe miliyoyin daloli aka tafi wani bincike a kan sararin duniyar wata da aka je sai ba a gano wannan ba abin da aka je nema ba a gano ba amma a cikin bincikensu sai suka ce a wannan shekara yau shekara sha tara ko ashirin da an yi wannan 1990 ne ko 1991 sai suka ce sun gano cewa a tarihin wata wata ya taɓa tsagewa biyu to shi baturan da ya gano wannan sai aka ɗauke shi aka yi ta yawo da shi garuruka ana zuwa yana gabatar da laccoci to cikin laccoci da ake gabatarwa sai aka kai shi ɗaya daga ƙasashen musulmi ya miƙe yana wannan jawabi kan da ya zama sai wani matashi musulmi sai ya ɗaga hannu sai ce ko an ba shi izini ya ce wani abu haka ce an ba shi izini sai ce amma ko shi wannan abin da wannan baturan ya gano su suna da littafi wanda ya bada wannan tarihin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai aka juwa aka yi ca akan wannan yaro ga ruwa ake mishi ana ganin kai da Allah mashirmanci sai buɗe alkur'ani sai ya kawo musu da fassara turanci sai miƙa musu wannan sura suratul qamar اقتربت الساعة وانشق القمر duniya ta kusa tashi ga wata ya tsage sai kansu ya ɗaure yanzu kaga duk wannan lecture da wannan professor da wannan lecturer yake yawo ta zama me ta zama valueless ba da sauran wani tasiri abin da kuka gano bana a wannan watan a wannan shekarar ga shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu musulmi suna da wannan Allah maraukakin sarki ya taimaka kaga wannan duniya da muke cikinta muna tsakanin ƙasa ne da kuma sararin samaniya wannan ƙasa da muke cikinta da muke kanta da can Allah maɗaukacin sarki ya yi su ne a manne daga baya ne Allah maɗaukacin sarki ya raba su wannan wani abu ne wanda wani baturen jamani ya fara ganowa a 1755 ɗan makaranta sai ku lissafi 1755 wani baturen jamani ya fara ganowa cewa ya fara fahimta cewa a tarihin duniyan nan ba sama da ƙasa Manna suke daga baya ne suka rabu wannan shine farko-farkon binciken shi 1755 da tafiya ta tafiya sai aka zo aka samu wani profesa bafaranshi mai suna Morris Zakai shi ko sai ya ɗauki wannan research ɗin wannan binciken sai ya ƙara faɗaɗa shi da ya faɗaɗa sai ya gano gaskiyar abin da wannan ainihin masani a 1755 ya gabatar sai ya rinka tara mutane yana gabatar da laccoci daga cikin laccoci da yake gabatarwa sai aka kai shi ƙasar jidda ba musulmi ba ne ya kai shi garin jidda ta saudi arabia ya gabatar da wannan lacca a nan ne suka haɗu da wani profesa a yanzu kenan a lokacin shi ma bai kai profesa ba dr zablu dr zablu ya tashi yake ce mishi wannan abin da yake faɗin cewa tun 1755 1755 shekaru nawa kenan eh? ɗari biyu da hamsin da bakwai ma'ana yau shekara ɗari biyu da hamsin da bakwai suka gano sai dr zaglil ya ce amma su kuma sun gano wannan tun shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu da ta gabata don lokacin ba a kai fotin ba ana fatin ne yace shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu sai aka ce mishi a ina wannan document din yake sai yace yana nan a cikin alkur'ani sai ta shekaranto wannan aya a cikin suratul anbiya aya ta talatin Allah yake cewa awalam yaran ladina kafaru wai kafirai ba su gani ne? anna samawati wal arda kanata rafqan wannan sama da suke gani da ƙasa da a manna suke fasa takna kuma sai muka raba su Profesa Zazzulun ya ƙara da cewa daga cikin malaman farko da suka yi wannan fassarar akwai Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya ƙara mishi yarda. kaga tun lokacin da qur'anin ya sauka akwai waɗanda tun a lokacin su sun gane wannan ma'anar da sai yanzu aka gano ta an gano ta ne a 20th century ma mun fahimta sannan yaushe ne na tukuna masu binciken turawa suka fara discovery suka fara gano hasashen wannan kaji shekara 1757 1755 a halin musulunci ya san wannan abin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kafin wannan lokaci kafin wannan ya fara binciken musulunci yana da wannan masaniyar awalan yaran ladina kafaru anna samawati wal arda ta ratqan fa fataknahuma Allah madaukakin sarki ce kafirai ba su san cewa sama da ƙasa a da can amanna suke sai muka raba su ba waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rayuwa muka danganta rayuwar shi dole sai da ruwa yake rayuwa Allah ya ce afala yu'minuna yanzu dan girman Allah kafirai ba za su imani da Allah ba kamar musulmi kun ji wannan aya sarki ya tabbata ga Allah yanzu wannan aya tana tabbatar mana da tarihin samuwar wannan halitta da kake gani ta sararin samaniya da kuma ainihin wato wannan halitta da kake gani ta ƙasa da muke ciki idan ka koma cikin suratul fussilat tun daga goron giyar aya ta tara har zuwa aya ta sha ɗaya ka yi ta karatu har ka tafi wajen aya ta ashirin duk suna da alaƙa da juna kaɗan daga cikin ayoyin allah cewa yake in a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arba fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada kace da su wa ku kafirai yanzu nan kuke kafircewa Allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu kuke sanya wa Allah abokan tarayya zalika rabbul na. shi wanda kuke hada wa abokan tarayya fa shi ya halicci komai wa ja'ala fiha rawasiya sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wa ƙasa turaku na duwatsu min saukiha a samanta wa baraka fiha sannan ya sanya wa ƙasa albarka wa qaddara fiha aqwataha duk wani abinci da zai tsiro daga cikin ta ya sanya fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu sawa'an lisa'ilina Allah madaukakin sarki ya yi wannan magana ya daidaita waɗannan halittu ne a cikin kwanaki hudu ma'ana tsarin halittar ƙasa da zuba mata duwatsu waɗanda Allah ya sa suka daddanne ta da sanya wa ƙasa albarka da samar mata da sinadarai na abinci a cikin kwanaki uku Allah ya wannan kuma Allah ya wannan bayani ne tun kafin ka tambaya Allah ya amsa maka sun mastawa ila sama sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki da ya gama halitta ƙasa sai kuma sai tunkari halitta sama wahiya dukhanun a wannan lokaci sama ita kuma hayaki ce ba sama ce yadda ake ganin ta ba hayaki ce kawai faqala laha sai ya ce wa ita sama din walil ardi da ita kasa din itiya qaw'an aw karha ku zo ku yi sujuda gare ni Allah a cikin tilas ko kuma a cikin biyayya qala akai ataina fa'iin sai suka ce su biyun a Allah zamu mu mun zo a cikin da'a faqadahunna sab'a samawati to sai Allah maɗaukakin sarki ya rarraba sama sai ta zama ainihin guda bakwai Da can ƙasa ɗaya sama ɗaya sannan sama ɗin Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ne a cikin a matsayin hayaƙi sarki ya tabbata da Allah Professor Morris Dokal a cikin wannan littafin nashi mai suna Al-Quran and Modern Science Al-Quran wal Ilmul Hadith kaga littafin gashi da turanci ba kuma fassara shi ba larabci sannan kaga kuma wannan gashi alqur'anul karim wattawra دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثية معنى وان أن المتفاي جماعة بروفيسا مارز وقال شيني وربي تاشو سبخرا شيني أتكين أن المتفاي ناشي يتينا بجتكين أبن بيجانو da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa a manne lokacin da ya raba su da sama ta tashi sai ta zama hayaƙi kun ga abin da ya gano gashi Allah yana faɗa mana a cikin wannan alƙur'ani yake cewa sun mastawa ila sama da Allah ya gama halittar ƙasa da abubuwan da ke cikinta na albarkatai sai kuma Allah ya tinkari sama ya hiya dukhanu a lokacin hayaƙi ce ku duba sai yaushe sai gano sai 20th century bayan an gama cin duniyar fasaha kaf sannan turawa suke gano wannan duniyar fasaha ita ce shekaru goma sha uku da annabi ya rayu a makka da shekaru goma da ya rayu a madina duk wata fasaha a lokacin aka gano ta aka saukar da ita so duk wani wanda ya gano wani abu daga bayan saukar alkur'ani ko ya makara don ya riga ya waye domin duk wani scientific findings naka in ya zama akwai wani ya gabace ka baka da sauran wata gwaninta da za ka yi an fahimta jama'a ya zama babu wanda ya rigaye ka sai a ce ka birge haka Profesa Morris Bakawai ya gano cewa sararin samaniya lokacin da Allah ya gara ta daga ƙasa hayaƙi ce Ga shi Allah yana ce mana sun mastawa ila sama wa hiya dukhanu a lokacin sama din hayaƙi ce da ya gama ainihin laulawa ta ta zama sama ya gama halitta ƙasa da abin da ke cikinta sai ya ce sama da ƙasa su zo gare shi su yi sujuda cikin karhanci wato cikin dole ko kuma cikin lumana sai suka ce sun zo cikin lumana saka ba hunna saba a sama wato sai Allah maɗaukakin sarki ya rarraba sama sai ta zama guda bakwai shi yau a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama kuma Allah ya faɗa mata irin umarnin da yake so ya faɗa mata wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hifza Allah ya ce wannan sama ta duniya ita kuma sai muka yi mata kawar kawa bi masabiha da fitulu su ne waɗannan taurari da kake gani wa hizba sannan kuma sai muka sanya waɗannan taurari a matsayin tsaro da sararin samaniya din sarki ya tabbata da Allah waɗannan taurari da kake ganin su ado ne ga sama inna zayyana sama'a duniya bi zinatin al-kawakibi wa hizban min kulli shaytanin mari duk wani takadarin shaytani kuma in ya tafi zai je jiyo maganganu mala'iku sai Allah ya dauko ɗaya daga cikin taurarin nan sai je hoshi ku duba sarki ya tabbata ga Allah fitilu ne ado ne sannan kuma makami ne na ƙare dangi ga duk wani nan aljani Allah maɗaukacin sarki duk abin da ya sai jinjina wa shi don ya isa sun ce zalika taqdirul aziz ali wannan iko ne kasaita ce iyawa ce ta Allah wanda yake buwayayyen sarki wanda yake mai ilimi to sannan sai ci gaba da wa'azi yace fa in rabu? idan ka gaya musu waɗannan ayoyin duk suka bijire فقل كتي أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إنا يمك غرغئي bayan wannan wa'azin bayan waɗannan bayanan abin da zai biyo baya ita ce wata tsawa wata kwaran kwatsa ce ita ce ta gagargaza adawa da samudawa sarki ya tabbata ga Allah malaukacin sarki jama'a kun ji wannan kaɗan daga cikin ainihin alƙur'ani kenan wannan dangane da halittun samai da ƙasa ke kuma dangane da halittu waɗanda suke gudanuwa a cikin ainihin kwari na ƙasa dubu wani wuri inda Allah madaukakin sarki ke cewa marajal bahraini Ko guna ne guda biyu Allah ya malamo su duniya ɗaya na gishiri ne ɗaya kuma ba na daɗi ne ɗaya mai zarki ɗaya mai daɗi koguna ne guda biyu sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa su suna tafiya tare amma kuma sai yace bai baina huma barzakhun la yamriya a tsakaninsu akwai wani shamaki wanda saboda shamakin waɗannan kogunan guda biyu ba sa haɗewa 1400 years ago this is the miraculous Quran on the ocean wannan mu'jiza ce ta alkur'ani suratul rahman kenan kuma saman alkur'ani cikin furqan ne Allah yace ruwan allazi marajal bahrai Allah shine ya malalo wasu tekuna guda biyu hada azbun furatun wannan mai daɗi ne ruwa ne mai garɗi mai daɗi wa hada mil'un ujaj wannan kuma mai zartsi ne mara daɗi وجعل بينهما برزخا sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya shamaki a tsakaninsu wa hijiran mahjura Allahu akbar ga shamaki a tsakaninsu sannan kuma bayan shamaki ga wani iko na Allah ga wata na'ura wadda in ruwan ya zo daidai shamakin sai kuma ya juya ba wai zuwa yake tsaya ba a in ya zo daidai inda ɗan uwan shi yake sai juya shi ma wannan ya zo kuma sai juya sarki ya tabbata ga Allah wani bayan biology wato wani wanda ya karatun ilimin biology amma na halittun da ke cikin ruwa ya ce sun tsaya sun yi matuƙar bincike ba musulmi ba ne wani musulmi ne jefa musu ƙalubale game da wannan sun tsaya sun yi matuƙar bincike sai suka gano lallai akwai wani shamaki amma shi shamakin ba iya kama shi ba a iya ganewa amma su kansu sun haska da na'ura sun tabbatar akwai wani abu tsakanin wannan kogin da wannan kogin wanda in suka zo za su haɗe sai wannan ya juya sai kuma wannan ya juya ka gaya mu ruwan zarfi da ruwan daɗi a ce su haɗu sai sun haɗu sun taɓa juna kai a ganinka amma sai wannan ya juya sai wannan ya juya sannan ka san babbar mu'jiza da ke karkashin wannan annabin da ya faɗi wannan qur'ani sallallahu alaihi annabin da ya zo da wannan qur'anin ko tun da yake bai taɓa ganin teku ba annabi har ya rasu bai taɓa ganin ocean ko sea ba bai taɓa gani ba <laughs> duk wannan menene duk wannan aya ce ku tuna hadisin dazu annabi ya ce kowane annabi daga cikin annabawa Allah yana ba shi aya wadda ike ga mutanen zamanin shi za ta zama mishi abin lura don haka duk wani bature duk wani dan boko mai zafin kai ko karka ƙetare ƙur'ani karka ƙetare sunna buɗe ka gaya mai kowane iri ne shi injiniya ne shi na we are the telecommunication engineers ina injiniyoyi na harkar sadarwa waɗanda a yau za su ce da bazar su ake rawa su ne suka gano kaza su suka gano kaza na hukumar nasa ta ƙasar Amerika, tana da wasu ƙwararrun injiniyoyi sojoji a 1950s wato 53 zuwa 54 su ne suka yi shawara cewa gaskiya saboda allah na'urar kwamfuta da ake da ita ba ta biyan bukata wajen aikawa da saƙo kamar yadda na'urar tarho da ake da shi baya iya biyan bukata wajen tattara bayanai me yasa ba za a haɗa su aure ba don haka a 1953 zuwa 1954 sai aka samu wasu ƙwararrun masana a cikin wannan hukuma sai suka samar da aure tsakanin ainihin kwamfuta da na'ura ta sabarwa ta telefon wannan shi ya haifar da revolution din da aka samu a yau a duniya da ake kiran shi ICT ko Information and Communications Technology wato fasahar zamani ita dai kwamfuta tana iya tattara bayanai shi kuma tarho baya iya tara bayanai amma yana iya aikawa amma bai iya tarawa to sai suka ce to mai tarawa da mai aikawa in aka haɗa su aure kun ga za su haifi ɗa da yake jin yare biyu don haka wannan aure da suka haɗa a 1953 zuwa 1954 shi ya samar da revolution ɗin da ake da shi a yau sakamakon wannan revolution ɗin wato wannan juyin zuwa hali wanda ya samu a yau jama'a sauki ya tabbata ga Allah sai suka ce to kuma ana buƙatar a samar da wasu hanyoyi da za a rinka tura bayanai masu nauyi masu nisa wato zuwa ga wurare masu nisa wannan shi ya kai su zuwa ga binciken shin sararin samaniya wannan irin iska da take kaɗawa ya za a tura wani bayanai ba tare da wannan iska ta wargaza shi ba da suka matsa suka ci gaba da bayanai bincike sai suka gano akwai wasu hanyoyi wasu roots wasu channels waɗanda suka kira su communication routes ko communication channels waɗanda aka tura bayanai bayanai za su iya tafiya wurin ta iska kuma iskar ba za su distortion ba za ta gurɓata ba za ta tayar da hankalin bayanan ba waɗannan su suka kira communication channels amma ka san cewa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu Allah ya rantse da waɗannan hanyoyin akwai su Allah ya ce wasu sama'i za ta Allah ya ce yana rantsuwa da sararin samaniya wadda a cikinta akwai hanyoyi na iska waɗanda ke ɗauke da yaɗa bayanai 1400 years ago we are the communication engineers the Al-Quran has given you a miraculous challenge Qur'ani ya ba ku kalubalen da ba za ku iya amsawa ba ma'ana kafin ku gano Al-Qur'ani ya gano sarki ya tabbata ga Allah ina likitoci ina biology to Allah ku zo ku gaya mana ran ɗan adam ana rai yake me yake faruwa idan ɗan adam ya mutu me yake faruwa idan ɗan adam ya kwanta bacci har yanzu sun kasa ganowa amma in sun ce sun gano idan ɗan adam ya kwanta bacci wani abu yana fita daga jikinsu za ka ce ana son ku faɗa mana sunan abin sai suka ce wallahi idan su dai dama ba shi ya ga abin ba na'ura kuma da ta gano musu abin ta kasa nuna musu abin wanda za su iya raɗa mai suna da haka sai suka yi jalayi suka ce an unidentified object wani abu ne wani abu ne sunan shi wani abu haka suka ce amma mai ƙur'ani ya ce الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله يتي إذا ɗan adam ya mutu to Allah madaukakin sarki ne yake ɗauke ranshi, idan ɗan adam ba mutuwa mutuwaye ba ya kwanta bacci ne Allah shi ke ɗauke ranshi. shi yanzu nan Allah ya nuna da matacce da mai bacci daidai wa da rai ne ke fita Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha dan adam da ya mutu Allah ke zara rai dan adam da ya kwanta bacci bai mutu ba Allah ke zara rai sarki ya tabbata da Allah فيرسل التي فيمسك التي قضى عليها الموت wannan rai da Allah ya hukunta ya mutu to sai Allah ya rike ran wa yursilu al-ukhra bila ajalin musamma wancan rai kuma da Allah bai za ka mutu ba kana farka bacci sai Allah ya dawo maka da ran hadisi sahihi a cikin littafin at-tibb an-nabawi na al-imam Abu Nu'aym annabi yake cewa an-nawmu asul maut bacci bakwai mutuwa ne kaga wannan aya ta bayyana mana to kaji duk lokacin da ɗan adam ya kwanta bacci sai Allah ya waye ran gaba daya Allah yana nan yana lissafin idan ajalin shi ya a bacci shi kenan sai ya rike ran to me yake barin shi da shi yana barin shi da numfashi ne don haka ba ga yana numfashi yanzu numfashi aka bar shi da shi amma rai baya cikin shi idan Allah ya nufi cewa ya mutu to dama Allah yana da ran a hannun shi sai kawai sai a dakile numfashin nashi shi kenan sai a ce wani daga bacci ya mutu idan yana da sauran rayuwa sai Allah ya sako ran jama'a wannan mu'jiza ce ta alqur'ani 1400 years ago ko shekara dubu daya da dari hudu alqur'ani ya saukar da ita to me kake tunani me ya rage menene alqur'ani bai zo da shi ba so da haka duk wani abu da mutum yake takama da shi jama'a a wannan zamanin ko ku buɗe alqur'ani ku karanta mishi idan ya kafir cewa alkur'ani ya ce bai isa ba a zo da wani a kawo wani abu sai a ce mishi a'a annabi ma da kanshi da ya karanta musu qur'ani suka karyata suka ce kaza sai an kawo ce su yace subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula aini mutum ne kuma ni manzo ne don haka kai ma malami haka a jiya muka fara jin wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda kafin mu zo kansu muka fara ɗigo su saboda mu fassara wata aya da Allah yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib gabas da Allah ne fa aina ma tuwallu fa sanna wajhullah duk inda kuka fuskanta nan ma fuskar Allah ne malaman musulunci sun ce ita wannan aya na daga cikin wuraren da za a ɗauko ta a yi fatawa da ita ita ce idan ka zo yin sallah sai ka rikice sai ka kasa gane wacce ce alƙibla ina alƙibla take idan a cikin gari ne in kai ba ne sai ka dubi ina masallatan garin suke kallo in baka samu masallatai da sai ka tambayi al'ummar musulmi ina ne gabas ina ne alƙibla sai su gaya maka to amma in kasance a baji ne ka rikice sannan baka da ilimi da zai taimake ka na'am baka da ilimi da zai taimake ka akwai mutane da Allah ya ilmantar da su komai duhun daji komai rikicin daji in dai za su daga kai su kalli taurarin sama ko za su iya gane inda ka'aba take su ne cikon na uku na hikimar halittar taurari wa bin najmi hum yahtaduna akwai mutane masu wannan ilimi ilimi ne mai zama dan kanshi a musulunci kuma kafin da tura ya san shi shi ne da ka daga kai ka kalli yadda zubin taurari suke a sama sai ka gane cewa idan ka kaɗa kai dama za ka zo har garin ku amma sai kawo wannan ilimin na musamman ne shi ne mujahid cikin tabi'ai yake cewa Allah ya halicci taurari ne saboda dalilai uku dalilin farko don su zama ƙara ado ga sama dalili na biyu don su zama majifa wato makaman ƙare dangi da Allah yake jifan shaidanu dalili na uku kuma Allah ya halicci taurari ne don su zama jagorori waɗanda da ikon Allah mutum zai iya gane inda ya bata idan Allah ya sa kana cikin daji baka iya gane ina ce alƙibla ba sannan baka da wannan ilimi to sai malamai suka ce tara guda biyu jama'a da wanda yake saurare na yaje karanta littafin askari cikin fiqhul malikiya ko muktasar cikin fiqhul malikiya suka ce in ka za ka yi sallah a zahar da al'amari ya rikice maka da daddare ne ko da rana ka rasa yadda alƙibla take a daji ne kai kaɗai ko ku da yawa ba ku san yadda za ku yi ku iya gane alƙibla ba malamai suka ce fatori guda biyu fatawar farko ita ce ku dubi ina ne zuciyarku ta natsu sai ku tashi ku yi sallah idan kuka duba kuka yi sallah sallar ku ta yi daga baya in gari ya waye ko kuma haske haske kuka gano cewa sallar da kuka yi ba daidai kuka fuskanci alkibla ba sai malamai suka karanto wannan aya suka ce ita za ta yi aiki walillahi al-mashriq wal maghrib gaban da yamma na Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inda kuka kalla din nan ma fuska Allah ne tunda da kuskure ne sallah sai da ba a maimaita ba kun ji fatawa ta farko fatawa ta biyu su malamai suka ce ka tashi ku ko ku tashi ku yi sallah hudu ku kalli gabas ku yi sallah a zahar ku sake kallon ɗaya ɓangaren ku kalli ɗaya ɓangaren duka ɓangarorin ku kalla kun gani duk inda ta faru Ni Allah ya shaidai kun yi daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka wata babban mu'jiza da Allah ya ajiye wa duniya har ƙarshen duniya ita ce Ka'aba Ka'aba jama'a tsakiyar duniya ce Allah madaukakin sarki ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا an saukar maka da alkur'ani ne don kai wa'azi ga uwar alƙaryu ina ce uwar alƙaryu ita ce makka sai ce wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita malamai suka ce to wannan aya tana nuna cewa makka ita ce tsakiyar duniya duk wanda ka gani to a gefen duniya yake to a cikin makka kuma fa sai Allah ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fito to ka fuskanci Ka'aba wannan Ka'aba jama'a ita ce cibiyar duniya da sallamawar dukkanin wani musulmi mai ilimi da sallamawar duk wani kafiri mai ilimi kun ga wannan littafi da ke hannuna jama'a al-ka'batu markazul alam الدكتور سعد المرسفي تشد كعبة is the center of the world كعبة ita ce cibiyar duniya a cikin wannan littafi akwai bincike kaf wanda ke tabbatar da waɗannan abubuwan da muka faɗi kama ka san implication na wannan research din wannan research din ita wannan matsalar turawa sun gano ta da daɗewa amma tana ɗauke da wata matsala ne wadda ike in suka yarda da wannan hakika to za ta jaza musu wata canje-canje kuma wannan canje-canje a wurinsu za su zama musu abin kunya tsarki ya tabbata da Allah idan dai sun yarda cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya to ga duk wanda ya iya calculation dangane da fitar da lokuta na duniya to ya san cewa daga tsakiya ne ake ɗauka Bayan haka gwari-gwari idan ɗan uwana ne irin ka ɗalibi ka duba agogo daga ina ne allura agogo take a tsakiya allurar da ke nuna awa da minti da sakan daga ina take daga tsakiya to haka asalin ana gane lokaci ne daga lissafo shi daga tsakiya saboda haka kaba ita ce tsakiyar duniya kenan to duk wani agogon duniya kaf abin da yake wajibi shi ne ne sai lissafin shi ya koma ana kwatanta shi dubu da lissafin kaba ma'ana wannan magana scientifically ita ce gmt da ake cewa agogon gmt yanzu ku duba karfe nawa a najeriya misali yanzu a ce karfe shida na yamma a najeriya to agogon gmt karfe biyar kenan don haka yanzu in ka iya science ka je ka duba lissafi za ga kasar ghana tana daidai da sautin gmt don haka yanzu karshe biyar a ghana ghana ghana din da kake ji yanzu karshe biyar to ghana tana daidai da gmt a bisa wannan lissafin nasu ba na kuskure amma gmt na gaskiya ko idan yanzu karfe shida ne na yamma a najeriya to agogon gmt na gaskiya shine karfe takwas kenan don haka zai zama najeriya muna sama da gmt da awa biyu ba sama da gmt da awa ɗaya ba wannan kalubale ne wanda a shirye nake duk wani wanda ya karanta kimiyya da fasaha ya zo zan amsa mishi amma yanzu durin tafsiri ne ba wurin a tsaya a da calculation din bane wannan kalubale ne wanda duk inda muke a duniya ba ma shakkar mu jefa wa kowa kafiri ne ko musulmi gmt da suke fitarwa cewa misali yanzu najeriya awa ɗaya take sama da gmt kuskure ne awa ɗaya sama da gmt gmt yanzu karfe biyar ne to najeriya tana sama kenan tun da yanzu najeriya karfe shida misali na ke mana amma gmt na gaskiya shine karfe takwas da haka in za a ce ku saurari bbc karfe takwas na dare agogon najeriya to madadin a ce karfe bakwai na dare agogon gmt kamata a ce karfe karfe goma na dare agogon gmt saboda haka kaga tsakanin gmt na gaskiya da gmt na ne awa uku ne wannan hakikar jama'a akwai turawan da sun amintu da ita amma wallahi sun ce ba zai iya yiwuwa su fito su yadda da cewa wannan gaskiyar ba ce amma bari ku ji daga inda Allah ya tona asirin su daga inda Allah ya tona asirin su sai kasar Saudi Arabia lokacin da aka yi tarurruka aka tabbatar da wannan sai aka gayyaci kasar Ingila ta ba da injiniyoyi waɗanda za su kera wa Saudi Arabia agogo wanda za a manna shi a saman Ka'aba wanda zai daidai da gmt na gaskiya sai suka yi za su so injiniyoyin da suka gama yin agogon su aka ce su sa hannun sai suka ce Allah ba su hannu bature da yake da kuri ya yi abu yana son a sa sunan shi Mr. Howard Dr. Ramini yau a ce ya sa su suka ce Allah su yadda a makarantar nan muna da littafi sukutun da guda akan wannan sunan agogon sa'atu makka agogon makka yana nan kana da satellite a gidanka za ka ga daidai a biraji makka wani dogon gini da ake a makka wanda aka sanya mishi wasiyatu abdulaziz the king abdulaziz endowment sama da shi sai aka sa wani katon agogo duk inda kake a cikin garin makka kana hangen shi tun da aka yi wannan agogon a makka bai taɓa tsayawa da sai wani mamakon ruwa da aka yi 2009 muna makka a lokacin suka ce wallahi ruwa ya yi ruwa har sa'atu makka sai da ta tsaya wannan ruwan ya ritsa mu a ainihin filin mina a lokacin aikin hajji ruwan ya rinka cin mutane ya kwashi gawaki ya ci alhazai da yawa abin da ya sami mana wannan bayanin jama'a don kusan cewa mutanen nan suna da hassada su suka kera agogon kasar ingila ta kera saudiya agogon injiniyoyin kasar ingila suka yadda kuma suka yi saitin agogon yadda ya proven proven gmt rank amma kuma aka ce sisigineta suka ce Allah ba su suka ce saboda ɗan sun yi zai zama musu babban abin kunya tsarki ya tabbata ga Allah zan rike waɗannan bayanan nawa da waɗannan maganganun da na fara na cewa kafirai ne wa musulunci hasada wani hoto ne nan gabana wanda na ciro shi daga wani littafi wanda ga sunan littafin scientific wonders on the earth and in surface yusuf alhaj ahmad shi ya rubuta wannan littafi a cikin shafi na arba'in da shida ka ga hoton ba amerika na farko dan sama jankatin ba amerika na farko dan sama jannatin wanda ya fara zuwa sararin samaniya ka ga hoton shi to ka san me ya faru wannan ba amerika ga labarin nan zan bar muku wannan littafi ga waɗanda suke so ku sa ɗaliban makarantar nan su je su muku fotosta labarin a shafi biyu ne rak ga shi introduction and information the first astronaut to land on the moon astronaut pronounced his being a muslim and was dismissed from his job and he says i lost my job but i found allah The American astronaut Neil Armstrong, the first man to step on the moon, announces Islam. This has been published in Malaysian newspapers and a journal published in Ceylon, Sri Lanka, and has quoted from it the story of his conversation, conversion to Islam, why and how. Sunan Shimari Armstrong ba amerika ne shi ne ɗan sama jannatin na farko da ya fara zuwa duniyar wata da duniyar wata ya dawo ga labarin shi da bakin shi da turanci ga shi ne a cikin wannan littafin yana daga cikin waɗannan masana da nake ishara a cikin hukumar nasa ta amerika ya ya dawo a can sararin samaniya ya ji kiran sallah ya ji kiran sallah a sararin samaniya a lokacin sai abin bai dame shi ba sai da aka dawo da shi sai ana yawo da shi yana ba da labaran abubuwan da ya ji da abubuwan da ya gani ana cikin tafiya da shi a cikin mota a ƙasar masar sai ji ana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يجي كيران صلاة صف sai ce a tsaya aka ce lafiya sai ce a tsaya yana jin wani abu ne sai da ya ji garaje sai ce kun ga wannan abu kiran sallah azhar ne sai ce kun ga wannan irin abu ya je shi a sama aka yi a wuce da shi wurin lacca ya ce a a koma da shi wannan inda ake wannan wurin yana son da je gani mun da an gida kuwa cikin masallaci ne ce idan wanda ya yi rabu na kan nan ce kai ina eh. ka taɓa zuwa sama ne shi da ke zuwa shi kenan nan take sai musulunta yana musulunta da yan awanni jama'a kai su aka ce an kore shi daga aiki ku ji maganar da ya faɗi bature ne ya ce i lost my job na yi asara aiki na but i found Allah sai dai na samu Allah ga cikakken labarin shi kaga hoton shi yana sama jannatin din ga kuma hoton shi nan a cikin kaya irin waɗanda suke za ka iya gani shi ka gane shi nan yana duniyar watanni sarki ya tabbata ga Allah a nan da na gabatar da su yau da yawa suna cikin littattafan nan sannan kuma ka je website ɗin sultan.org www.sultan.org tam za ka samu da daga cikin waɗannan bayanan waɗannan littattafan za ka same su akan website ɗin nan gaba ɗaya don haka ka je ma da shirin za ka iya kwashe su kyauta gaba ɗaya insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama waɗannan na kawo mana ne don kusan cewa a wannan zamani wannan ƙur'anin da muke ɗauke da shi ko shine aya da za mu ɗauka mu je mu gaya wa turawa shine ayar da zamu je ne wa yahudawa wa'azi shine ayar da duk wani wanda ya ce Allah ba gaskiya bane ko annabi ƙarya ne da shi ba a yi shi wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka da Allah maɗaukakin sarki ya gama kunyatawa da ƙaryata kafirai a kan wannan ƙalubale da suke wa annabi sai ya cike da tabbatar da manzancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Allah maɗaukakin sarki ke cewa إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا نعم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله مرحبا يوسف إنا أرسلناك بالحق mu dai أيكوك muka يا أخي محمد صلى الله kai وسلم. bashirar kana mai bishara ga duk wanda ya ka cewa zai samu aljanna wa nadiran sannan kana mai gargaɗi ga duk wanda ya saba maka sakamakon shi gidan wuta wala tusalu an ashabul jahim wala tusalu an ashabul jahim ba za a tambaye ka game da yan wuta ba don haka ka ci gaba da wa'azi duk wanda ya kafirce maka Allah ba zai tambaye ka cewa ya aka yi ya je wuta ba Allah ba zai duka wannan tambaya ba yanzu wannan aya Allah maɗaukacin sarki a cikin ta ya tabbatar mana da cewa duk duniya in an ƙayyata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tabbatar da cewa ya aiko shi da gaskiya don haka kafircin da duniya za su yi Allah ba zai dame shi Allah yana da misalai irin waɗannan masu ɗimbin yawa tun yana zuwa an inda koma ya ne mana muminai Allah maɗaukakin sauke ce wa lillahi ala nasa hijjin baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alami Allah ya ɗora wa duk wani mutum musulmi ya je ya yi aikin hajji matuƙar yana da iko amma duk wanda ya kangare ya zuwa aikin hajji Allah yake shi kenan bai cutar da Allah da komai ba Allah ya wadatu a cikin hadisin bukhari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah madaukakin sarki a saitin Ka'aba a can sama Allah yana da wani ɗaki sunan ɗakin Baitul Ma'mur wannan ɗaki mala'iku dubu saba'in suke kewaya shi kowace sa'a idan suka kewaya suka wuce ba za su sake dawa ba har duniya ta tashi kuma ana haka idan musulmi ba ka je kawo aikin hajji ba an yi maka wa'azi ka ce Allah bai kira ka ba ka ji ga wasu mala'iku can masu tsarki a wurin wani daki a sararin samaniya su ne wa Allah dawashi dan haka haka kai ma wanda ka kafirce wa Allah madaukakin sarki baka cutar da Allah da komai ba da ike ita dai surar a Madina take sauka in Allah ya tafi ya tafi ya tafi sai sake dawowa kan Yahudawa da Kiristoci a nan kuma Allah maɗaukakin sarki zai kwankwace wata ƙarya ne da yahudawa suke yi da ainihin kiristoci a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya kwankwace mana wata a can baya kun tuna a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa qalatil yahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إن الله من وجهه سنتك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا suka ba wanda zai shiga aljanna sai da yahudi kiristoci suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai kirista Allah ya ce a amaniyo waɗannan duk maganganun su ne na banza kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ku kawo hujja jama'a sun ji da haka Allah yake magana da hujja kai ma musulmi kai magana da hujja hujja ba a samun ta sai an yi ilimi dan haka musulmi ku daina fada da kowa amma ku ce a shirye kuke ku amsa kalubale duk da za a je ko game da addinin musulunci za ku iya da amsa a shirye kuke duk wanda zai zo wa musulunci tambaya ya zo yayi in malam wani bai sani ba wani ya sani amma duk lokacin da ka ji an ce a yi fada a yi kulmakulmi yanayi ya kai kuma jahilci ya saka ku kai ku ba su guri idan yanayi ya kai aka kulla jihadi to sai a hayya alal jihadi a kansu amma in dai a ce a zo a hayaniyar dan a fasa kowa ya rasa ba musulmi ku daina amsa musu Allah madaukakin sarki ce walan tarda an kan yahudi walan nasara walan tarda kan yahudu sam yahuda ba za su taɓa yarda da kai ba wannan nasara aka kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum sai in ka bi addininsu matuƙar ba addininsu ka bi ba duk wani sassauci da za su maka duk wani sassauci da za ka yi musu kaji Allah yana ce maka ba za su yarda da kai ba sai da ina yan ƙungiyar interfaith waɗanda suka kafa ƙungiya wai suna ƙoƙarin su kusanto da kiristanci zuwa ga addinin musulunci kun yi kuskure ba a kusanto da kiristoci zuwa ga addinin musulunci a ce wai ai duk ɗaya ne wai kowa Allah yake bautawa a'a amma ana iya kusanto kiristoci kusa da musulmi su zo a yi dialogue a tattauna a fahimci juna amma dai a tabbatar da cewa the differences are there in existence akwai bambanci amma in ƙungiyar interfaith ƙoƙari suke nuna cewa wai ai addinin kirista daga Allah ne ai addinin musulunci daga Allah ne ya in daga Allah ne me yasa Allah madaukakin sarki yake kiran su kai tsaye yana kafirta su laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati wanda bi yace Allah ɗayan alloli ne guda uku ya kafirta yanzu wannan duk waɗanda suke da doctrine of trinity duk wanda yace Allah uku ne to Allah yace kafiri ne kada ya ina magana kusantowa babu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولم تسكت عيسى بن مريم شين الله الله يكي سن كافرتا doctrine of sonship saboda haka jama'a kun ji maganar cewa kiristanci addinin Allah ne ko yahudanci addinin Allah ne ko da da kara a wurin taro karka sake kayi ta na'am ba addinin Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda Allah islam musulunci shine addini a wurin Allah Wannan man yabghi islam dinan faman yuqbal minhu wanda duk ya kama wata hanya wadda ba musulunci ba da sunan addini ba za a karɓa mishi ba don haka ku kiyaye idan ka zo za ka yi bisanin addinin musulunci abin da ya kamata ka fassara addinin musulunci ka ce addinin islam is the total way of life ka ce islam means peace islam Islam is the absolute way of life. Hanyoyin rayuwa kaf sun haɗa ibada, kasuwanci, tattali ke, rayuwa ci da sha aure da sanya sutura, sannan sun shugabanci da biyayyar shugabanci. Ka duba ka ga duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ɗan adam ba ya tsaye su. Duk inda ka ga ɗan adam idan ba ibada yake ba, to za ka samu yana cin abinci ne ko yana son sanya sutura ko yana rawa to me yake kenan yana bin social ke in ka koma za ka same shi in ba haka ba kasuwanci yake ko saye da sayarwa ko kulla wata yarjejeniya da za ta haifar mishi da wata riba ta dukiya tattali kenan in ba haka ba za ka same shi yana harkar siyasa ko shugabanci ko biyayyar shugabanci dukkanin rayuwa ba ta wuce wannan to waɗanda su ake kira islam su kuwa kiristoci da ya yahudawa a wurinsu definition na addini a wurinsu shine ne the spiritual aspect of life ɓangaren ibada ibada don haka kaga cewa rana ɗaya ce suke yin ta kiristoci su yi lahadi yahudawa su ran asabar amma musulmi fa duk abin da yake ciki ibada ce don haka ku kiyaye idan aka zo rubuta tsarin mulki dole ne a samu musulmi waɗanda za su zama presentable to this ideology su iya gabatar mana da cewa amma muka sani da cewa mu hatta abinci addini ne sutura addini ce siyasa addini ce biyayya shugaba addini ce kasuwanci addini ne sannan ibada ma addini ce amma za a ɗauki wani tsohon ɗan mss ne ya taɓa yin mss 1960 lokacin yana secondary school sai ce an sa shi ya zama sanata sai je wakilce mu in zai sai miƙe a majalisa kaga yana shafa tumbin shi yana cewa islam means peace you are wrong distinguished senator you are wrong absolutely wrong Magana ka kuskure ce you are not representing the good people of the islam that's our wakiltar musulmi musulunci komai namu addini ne rayuwa ce in suka ce wannan abin da nake ba addini ba ne sai in bari saboda haka Allah ya kira ranar alkiyama yau din duk abin da kai wannan za a saka maka don haka a ofis in an zo da wani cin hanci sai ka ce addini ya hana sai a ce kai fanatic ne a da gaske ne addini ya hana su idan addinin su ya hana wannan to addinin su yana nuna cewa na Allah ne amma addinin su bai magana wannan ba to ya nuna ba addinin Allah suke ba dan haka Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda bi ya kama wata hanya wadda ba addini ba ba za a karba mishi ba wa fil akhirati min al-khasirin a ranar lahira ya yi asara anan Allah yana tabbatar mana da cewa in dai yahudawa ne ba za su yarda da kai ba har sai ka bi addinin su kiristoci ma ba za su yarda da kai ba har sai ka bi addinin su to ku kiyaye wannan don haka duk wani compromise